sadia al asam tigaki min haythul haqiqa kashakashan tigaki wal majazi haqiqan tigaki de majazi de baki kan asimu atiza ko bi ya bihad al aitibar kismai ni atiza al haqiqi wa atiza al mujazi akwai tiba na hakika akwai tiba ka الأول الطباق الحقيقي تعريفه أن يكون الطباق واقعا بين لفظين مستعملين على سبيل الحقيقة أن يأتي دسوق a yadda luga ke amfani da su jikin lokaulihi ta'ala wa annahu huwa haka wa abaka kullum min azhaki wal buka huna musta'malun ala hakiki dabba mujarriya ta su wannan dariya ta hakika ce wannan kuka na hakika ne ومثله قوله تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين تبت فتن الذين من منكر سوان da suke kafin su kuma an yi haka ne don Allah ya san ya bayyana allazi da sadaku wala ya laman alkazibin da wanda dama suna rike da abu sai dole ana ce ga jaraba su ya dama suna neman yarwa ne suna neman hanyar yarwa sai ga dalili ya faru duk gudu sai su yarwa فكل من الصدق والكذب في الآية مستعمل في في حقيقتهما ثانيا في بشر قد يبقى المجازي